Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirar hausa radio shi na wannan safiya kuma na farko a wannan safiya fatan an waye cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan mana tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su da jiran abin da za a saurara da dar allah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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan baraka To kafin nan ga muhimman kanan labaran. Ƙungiyar Hamas na jan daga a yaƙi da sojojin Isra'ila a kudancin zirin Gaza a yayin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke ci gaba da neman a tsagaita wuta a yaƙin. ƙasashen mauritaniya da kuma Chadi sun aiwatar da tsarin rusa ƙungiyar G5 Sahel bayan ficewar takwarorinsu guda uku na yankin. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya ce dangantakar ƙasarsa da Saudiya ta kai matsayin da ba a taɓa ganin irinsa ba. Don zuga labaran kamar da za a ji su. Rahotanni daga zirin Gaza na cewa ana ci gaba da gwamza fada a kudancin zirin tsakanin Hamas da kuma sojojin Isra'ila da ke ci gaba da kai munanan hararen bamabamai. Kasashen duniya da ƙungiyoyin ƙasa da kasa na ci gaba da kiran a kare fararen hula da kuma lalubo hanyoyin kawo karshen yakin a cikin sa'o'i 24 da hudu suka gabata an kai gawarwakin falastinawa sama da ɗari biyu da aka kashe a bama bamabamai zuwa asibiti a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza a cewar ma'aikatar lafiyar mutane 16,248 ne waɗanda fiye da kashi 70 cikin 100 mata ne da yara aka kashe tun ranar 7 ga watan oktoba a zirin gaza sakamakon harharan na isra'ila babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nemi kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya taimaka wajen kaucewa aukuwar bala'i kuma ya nemi a tsakaita wuta don kai agaji a wani sako da ya wallafa a dandalin x shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce kasarsa da saudiya sun samu kusancin da ba a taba ganin irinsa ba a baya-bayan nan mr putin ya bayyana haka ne lokacin da ya gana da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman jiya laraba a birnin riyad a yayin ganawar putin ya ce dangantaka da saudiya ta kai matsayin da ba a taba ganin irinsa ba a nasa bangare yarima mai jiran gado na saudiyar muhammad bin salman ya yi ba da haɗin gwiwar tsakanin ƙasashen biyu wacce a cewar sa ta taimaka wajen sassauta tashin hankali a gabas ta tsakiya in shi kamfanin dalancin labaran saudiya spa ya ƙara da cewa muna da buƙatu da dama da kuma batutuwa waɗanda muke aiki tare domin moriyar juna a gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya kafin saudiya shugaba putin ya ziyarci haɗaɗɗen daular larabawa inda ya gana da sheikh muhammad bin zayed al-nayyan inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu da kuma yankin dan fafatikar ra'ayin kishin afirka nan mai fafatukar kare hakkin bil'adama dan asalin kasar benin kemi seba ya jagoranci wata muhawara a nan birnin tehran ta yaƙi da salon mulkin mallaka da ke addabar kasashe da dama a birnin tehran ya kwatanta illar mulkin mallaka a afirka da kuma laifukan 'yan sahayoniya da ke ci gaba da mamaya a palestinu kemi seba na tare da rikiyar wasu sa 'yan fafatikarar ra'ayin kishin afirka daga kamaru da kuma congo ya buƙaci ƙara zagi dantse wajen yaƙi da warin raunin fata da duk wani salon na mamaya ɗaya daga cikin zaluncin da al'ummar palestinu ke sha tsawon shekaru in shi shi a ɗaya ɓangaren ɗan gwagwamayar na afirka kemi seba ya buƙaci ganin afirka ta taka rawa a siyasar duniya da duk inda ake iya faɗa a shi a tsarin duniya ya kuma yi kira ga iran da ta karfafa manufofinta a kasashen afirka domin kara samun ci gaba da karbuwa a nahiyar ta afirka to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kasashen mauritania da kuma chadi mambobi biyu da suka rage a kungiyar jifaf sahel sun sanar da aiwatar da matakin rusa kungiyar bayan ficewar sauran takwarorinsu an kafa kungiyar g5 sahel a cikin shekarar 2014 wacce ta hada kasashen mauritania chadi mali nijar da burkina faso da nufin yaƙi da ta'addanci da kuma 'yan tada kayar baya sai dai ƙungiyar ta fuskanci babban ƙalubale bayan guguwar juyin mulkin da ta auku a wasu ƙasashe mambobinta doka mai lamba ashirin da ta samar da ƙungiyar ta g5 sahel ta tanadi cewa ana iya rusa ƙungiyar bisa buƙatar akalla ƙasashe mambobi uku nata a wata sanarwar da suka fitar a baya-bayan nan kasashen Nijar da Burkina Faso sun sanar da janyewa daga ƙungiyar. da suka ce bata cimma manufofin kafa ta ba hasali ma kungiya ce da faransa ke juyawa yadda ta ga dama dama dai mali ta fice daga kungiyar a shekarar 2022 gwamnatocin kasashen guda uku bamako da niamey da kuma wagadugu sun kafa kawancen kasashen sahel watanni biyu da rabi da suka gabata kasar uganda ta soki matakin da amurka ta dauka na kakabawa wasu jami'an takunkumin shiga kasar saboda amincewa da dokar hana auren jinsi guda a kasar inda ta sha alwashin cewa ba za ta ja da baya ba game da wannan dokar a wannan makon ne amurka ta kakafta kunkumin hana shiga kasar kan wasu jami'an uganda da bata bayyana ba waɗanda ta zarge su da ruguza tsarin demokradiyya a uganda da kuma take hakkin ɗan adam ciki har da na masu neman jinsi guda sai dai ministan harkokin wajen uganda henry okelo oryem ya ce kasarsa ba za ta ja da baya ba game da matakin ko shakka babu wasu kungiyoyi a amurka da kasashen yamma sun sa muguwar aniyarsu ba kawai a afirka ba har ma da uganda don kokarin ganin mun amince da hulɗar jinsi ɗaya ta hanyar amfani da taimako da lamani in ji mr oriam a wata hira da kamfanin dalancin labaran afp ba wani adadin taimako da zai iya canza manufofinmu na ci gaba ba in ji mr oriam a watan yuni ne gwamnatin washington ta wa jami'an uganda wasu jerin takunkumai a matakin farko da ya hada da na hana visa tare da janye kasar daga yarjejeniyar cinikayya da ci gaban afirka ta agowa to jama'a karshen labaran duniyar kenan to ga shida sun barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu dubi ne a kan haramtacciyar kasar Isra'ila a matsayin wata cibiya ta mulkin mallaka a gabas tsakiya ba wurin da 'yan sahiniya suke riya cewa sun kafa shi ne ba domin baiwa yahudawa da ake cutarwa a duniya wanda za su zauna cikin zaman lafiya za kuwa mu kawo muku wannan shirin ne a cikin bangarori biyu ta hanyar dogaro da wata makala da dr hassan nafi'a masanin siyasar ƙasa da ƙasa na ƙasar masar ya rubuta. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. farmakin guguwar aksa wanda ya yi kama da almara da tsayin dakar 'yan gwagwarmaya da turjar da suke ci gaba da har yanzu a gaza duk da cewa suna fuskantar matsanantan hare-hare sannan kuma da yadda al'ummar gadon su ma suka jajirce dukkanin waɗannan sun jaza sannan kuma sun wajabta wa 'yan sahiyoniya sake nazari a kan siyasar su a cikin wannan yankin da wannan batun ne da ya gabata dr hassan nafi'a na ƙasar masar ya buɗe wata ƙasida wacce baiwa taken isra'ila wuri mai aminci na hudawa ko kuwa cibiyar mulkin mallaka a cikin wannan yankin ya fara da cewa ɗan jaridan nan bai hude theodore hazard wanda shi ne ake dangantawa tunanin kirkirar ƙasa da za a bata suna isra'ila ba mutum ne wanda ya yi imani ko ke da alaƙa da addini ko kaɗan ba bai yarda da cewa yahudawa su ne al'ummar da allah ya zaɓa ba kuma falastinu ba ƙasa ce da aka yi musu alkawali ba abin da ya sa shi jin cewa da akwai buƙatar yahudawa su sami ƙasarsu ta ƙashin kansu shine zaluncin da ake musu musamman ma dai a cikin nahiyar turai ya fara tunanin cewa wajibi ne a samu hanyar magance matsalar da yahudawa suke fuskanta kuma ta hanyar aiki a tsakanin ƙasashen duniya ne haka za ta kasance wannan ne ya sa shi ƙin amincewa da tunanin yahudawa su narke a cikin al'ummar da suke rayuwa a cikinta su zama cikakkun 'yan ƙasa mafita a wajensa ita ce samarwa yahudawa ɗin wata ƙasa tasu su kaɗai da za su rayu a cikin tsaro da aminci saboda su kaucewa takurawa da tutarwa da ake musu a cikin turai a cikin littafin da ya rubuta a shekara ta 1896 wanda ya baiwa taken daular yahudawa ya yi ishara da kuma bayani akan wannan dalilin da yake ganin shine zai sa a ce yahudawan sun samu ƙasa tasu ta kansu littafin ya jawo cece ce a turai saboda ya zama jagoran aiki na kungiyar 'yan sahiyoniya ta duniya wacce aka kafa ta a shekara 1897 wato shekara ɗaya bayan fitowar wannan littafin wani abu mai jan hankali a nan shine a cikin wannan littafin marubucin bai ayyana wani wuri guda ɗaya da sai nan ne zai zama dole a kafa ƙasar ta yahuda ba ya ambaci wurare kamar uganda argentina da saharar saina ta masar to abubuwa guda biyu ne suka fi tasiri wajen yanke falasɗinu a matsayin inda yahudawan za su kafa haramtacciyar ƙasarsu na farko ƙarfin tasirantuwa da falasɗinu da yahudawan suke da shi shugabannin 'yan sahiyoniya na farko sun fahimci cewa amawan yahudawa zuciyarsu tana ɗamfare da falasɗinu fiye da wasu wurare saboda a bisa tarihi sun yi wani zama a wannan yankin na gajeren lokaci don haka suka yi amfani da wannan domin jawo da hankalin yahudawan su hijira zuwa can sai dai wani abu da ya kamata a yi la'akari da shi a nan shine farfagandar da yahudawa suke yi na cewa falasɗinu ƙasarsu ce ba ta da tushe a tarihi domin a tsawon tarihi da akwai al'ummun da suka rayu a wannan yanki da kuma hatta waɗanda ake kira a matsayin zuri'a ta farko ta yahuda suka zaune ta sun samu al'umma a wajen ba wai su ne mazaunanta na farko ba bisa ishara hatta a cikin littattafai na addini na yahudawa an bayyana cewa a lokacin da annabi ibrahim salam ya yi hijira daga iraki ya nufi falasɗinu ya samu mutane wanda suke rayuwa a wajen hatta lokacin da mai ɗakinsa ta riga mu gidan gaskiya kamar yadda labarai da kuma wato littafan tarihi ne suke ambata bai da wurin da zai binne ta saboda shi ba kore sai da al'ummar wajen suka ba shi ƙasar da ya binne mai ɗakin tasa to waɗannan dalilan tarihi sun san cewa za su fi karbuwa a wajen amawan yahudawa idan aka ce musu su yi hijira zuwa falasɗinu na biyu dacewar da take tsakanin manufofin 'yan mulkin mallaka da ko manufofin 'yan sahayoniya a lokacin da turawa suka tsunduma cikin yakin duniya na farko manyan kasashen mulkin mallaka musamman birtaniya sun fahimci cewa kafa kasar yahuda wacce za ta yi kawance da su turai ɗin a cikin falas inu zai taimaka musu wajen raba kawunan mutanen wannan yanki musamman ma larabawa da dara su gida biyu zuwa waɗanda suke gabas da kuma waɗanda suke yamma zai hana larabawan su haɗe su kafa wata ƙasa babba mai ƙarfin gaske wacce za ta zama barazana ga manufofin 'yan mulkin mallaka kamar daular usmaniya ta turkiya wannan shine tushen alkawarin balfour na shekara ta 1917 da birtaniya ta yi wa yahudawa na kafa musu ƙasa sauran kasashen turai suka goyi bayan haka. a tashin farko da 'yan tsayaniya suke son jawo hankalin yahudawa su yi hijira zuwa falasinu su rika bayar da taken da ke cewa ƙasar da aka yi musu alkawali sun fara yin wannan kamfe ɗin ne dai bayan da suka samu alkawali daga birtaniya na cewa ta amince musu su kafa ƙasa hakan ya biyo bayan da majalisar ƙasashen duniya wacce ta juya ta zama majalisar ɗinkin duniya ta amince birtaniya ta zama mai kula da falasɗinu wata farfaganda mai jan hankali da suka rikayi a wancan lokacin ita ce cewa babu kowa a falasɗinu su kuma ga sunan a matsayin al'umma warwatsai a duniya ba su da ƙasa wannan farfaganda an yi ta ne dai saboda mutanen ƙasashen turai ɗin ba wai gwamnatoci ba domin gwamnatocin turai sun san haƙiƙa a ƙasa sai dai hatta su kansu mutanen ƙasashen turai ɗin da ma yahudawan da suke warwatse sun fahimci rashin gaskiyar wannan farfaganda. domin daga lokacin da hijirar yahudawa ta fara kankama zuwa falasɗinu al'ummar falasɗinun suka fahimci abin da ake so a yi da ƙasarsu sai suka yi bore bore na farko mai girma shine wanda aka yi a shekara ta 1929 da ake kira da boran burak sai kuma babban boran larabawa na shekara ta 1936 wannan boren ya tabbatar da duniya musamman turawa ɗin hatta da wasu yahudawan cewa da akwai al'umma mai suna falasinawa da suke rayuwa a kan ƙasa wadda ake kira falasino to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin mai na da ƙwararren lokaci a fitowa ta gaba za mu ɗora daga inda muka dasa a fitowa ta gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya kafin mu karkare baki dami ban kwana da ku muna gayyata ku a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. thank you ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar. Mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka muna jin daɗi da kuke ba mu dama muna tsofa albarkacin bakin mu kan abubuwan da suke wakana a kasashen mu da ma duniya ga baki ɗaya. Yanzu mai na so ku ba ni dama zan jajanta ma al'umman Najeriya ga baki ɗaya kan wannan hari na bom da sojoji suka kai ma 'yan maulidi to gaskiya wannan abin da allah wadai ne kuma ya kamata a ce gwamnati ta sa kwakwaran bincike ganin cewar ya ne aka yi wannan harin hali ya faru hali ya kashe mutane musamman ma a gurin maulidin manzon allah sallallahu alaihi wasallama kenan wannan abin da allah wadai ne kuma ya kamata gwamnati ta sa ido sosai akan wannan lamari na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum BOH cikin radio musulunci na iran barin bako banga da ke jihar bauchi najeriya tsokacin shi ne magana ta domin allah game da gwamnatin kasa ta najeriya saboda ana abubuwan da gaskiyar amari ya kamata hukuma ta dinga dubi da makwamata na gobe kiyama ta sani cewa allah zai tashe ta kuma mata tambaya akan irin mulkin ta gudanar a nan duniya yanzu a tsakani da allah fi sabilillahi ka dubi yadda ake kashe yan uwan musulmi a nan arewacin najeriya yanzu shekaran jiya jiya ana dan uwa musulmai suna maulidi a kaduna wa jirgi na gwamnati sojojin sama suka yi suka jefa musu ban suka kakkashe mutane wajen tamanin wanda waɗanda aka jikata suka samu raunuka to fi tsibira tsakani da allah wannan haka haka shugabanci ya ce a yi ya kamata hukuma dan allah dan annabi ina ke ga hukuma da babban murya ta duba wannan abin da take fa allah dai tambaye ta gobe kiyama wadai in kuka wadai in ta sa ido ka sa ido ka duba daga yawanci kudin najeriya ba abin da yake samun irin wani kwatantana kuma mu arewa mu musulman mu na arewa gaskiya ana cutar mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai magana aliyu ya hadi gadan nasarawa kuma din galma ma madawa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahu akbar wannan irin jarabawa ko da tana da ke samun yan uwa namu na a arewa a ce duk abin da yankin nafan ka yi da yan boko haramu suna kashe mutane ana kora mutane da cikin gari wannan abin dukkan bai zama sojoji zama zakuta da da sai dai a zo a taron molidi taron maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin da'awa a cikin gari ba daji ba a zo a kai ma yan uwa hari ta hanyar bom na jirgi a ce wai wai kuskure ne wannan ga ku ga Allah ga ku ga Allah duk wanda kun ga zalunta ga ku ga Allah duk wanda kun karaba ta namijinta ga ku ga Allah wanda kun karaba da ma'aifi ne ga ku ga Allah wanda kun karaba almajiri da malamin shi ga ku ga Allah Allah ka san irin yadda za ka musu kai musu Allah ka san irin talin za ka ma wannan azalumai na shi ta wannan al'umma musulmi ilimi akan taruwa na addinin ka Allah kasance da kai musu assalamu alaikum wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu Ajet Kori a karamar hukumar Gidiyar a jihar Zandar a jamhuriyar niger Zan yi amfani da wannan daman da kuke ba mu tufa albarkacin bakin mu. To ni ina kira ga yan uwana musulmai na duniya mu ci gaba da yi wa al'umma zirin Gaza addu'a na Allah ya ba su nasara akan haramcacciyar kasar Isra'ila. Dubi kasashen musulmai su Saudiya su haɗaɗɗen ƙungiyar musulunci na duniya duka sun yi shiru dubi kasan afirka ta kudu ba musulmai bane amma sun yanke hulɗa da ƙasar isra'ila me zai hana sauran ƙasashen musulmai su ma su ɗauki wannan matakin akan ƙasan isra'ila ina fatan allah ɗaukaka musulunci da musulmai kuma allah karya kafirci da kafirai da magoyan bayan kafirai gode radio tehran Assalamu alaikum shashin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman dala Bushari da magaran a Nijar dangance da irin asarar da aka samu a jihar Kaduna ta yan uwa musulmi wanda suna gudanar da ibadun su haka kwatsam ba su san hawa ba su san safka ba kawai ruwan bama bamai suka ji wanda sojojin tarayyar Najeriya suka musu da jimawa aka ce wai bisa an kai harin ne bisa kuskure ana tunanin cewar guri ne na yan ta'adda ya kamata gaskiya tarayyar Najeriya ta yi ka duba tana diba bakin gatari irin na kurakurai da ake samu bisa kan harkar tsaranta kaga yanzu wannan ba karamin asara ba ce ko kuma koma baya bisa kan eh, asarar rayukan da aka samu wanda ba su san hawa ba su san sauka ba haka kwatsam suna ibadun su aka a kashe su yau abin tausayi za mu ce ya kamata gwamnati ta yi kau galibiyar diya dukkanin wanda suka rasa rayukansu da ma yan uwansu wanda suke tare da su da wanda suka jikata na gode sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi maɗatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar Nijar a yau ra'ayina zai tafi ne akan kokarin da gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu mu jamhuriyar Nijar ke yi na kulla sabon ƙawance da wasu manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki da kuma ƙarfin faɗa a ji. To muna fata gwamnatin mulkin sojan ƙasar tamu za ta yi duba cikin tsanaki domin gano cewar wace ƙasa ce idan muka yi tafiya da ita za mu amfana da juna. Kana gwamnatin tamu ta amince mata don gudun kada mu sake faɗawa ramin da muka faɗa a baya. Ina fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa ni ni ne su Madatai ta magaram Nijar. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio BOH Hausa ta iran mai magana Sa'ad Isa Jamhuriyar Nijar jihar ta mazauni kasar Gambia. Ina miƙa saƙon ta'aziyata da 'yan uwa musulmin al'ummar Najeriya wanda suka rasa rayukansu a wurin maulidi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ira birgi yake saka musu mai wasu suka rasa rayukansu wasu suka jikita Allah ji, Allah su Allah shi musu rahama mai magana Ali isa jamhuriyar nijar jihar mu da kasar gambia na gode bi assalamu alaikum warahmatullah mai magana yakuba mai aski wa da raka jihar da magaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama domin na kara bayyana ra'ayina akan abubuwa guda biyu da suka ja hankalinmu musamman ma cewa wai ba za su cire takunkumi ba dole da sai an saki tsohon shugaban kasa muhammadu bazum kira na anan shine kasu cire kasu cire wannan takunkumi kuma yana da kyau su shugabanni su fita daga cikin wannan kungiya domin ba ta da wani amfani domin ba manufofin talakawan afirka take so ta cimma ba a manufofin turawa da kuma su kansu shugabannin za kuma lona kira na yanar biyu zuwa ga al'umma a ci gaba da dagewa da addu'a allah ya kawo warwara akan wani al'amari ba neman harka wajen zuwa wasu shugabanni ko turawa ta cire mana takunkumi ba ci gaba da dogaron ga Allah kuma abubuwa guda na biyu shine cewa Niger da Burkina Faso sun fice daga gefen kashi Sahel wannan gaskiya abin farin ciki ne kuma ya yi daidai domin ba abin da wannan kungiya ta tsina kasashen Afirka wajen harkar tsaro tattalin arziki da dai sauransu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasau lokal gamin magami a tarayyar Najeriya kuma bayis ciyaman na kungiyar masu kira sauraro radio africa ina so ku bani dama domin na yan kira ga gwamnatin najeriya a bisa wannan makudan kuɗi da za su kashe domin gina ma mataimakin shugaban ƙasar najeriya watan kashe shatima gida a abuja wanda ministan abuja ya bayani wato wannan ya nuna rashin adalci karara kuma ya nuna rashin sanin aikin da suke yi halin da talakawan najeriya suke ciki bai kamata a ce ana iya kashe zunzurutun kuɗi sama da dala miliyan 700 a ce za gida mataimakin shugaban kasa gida ga talakawa suna fama da yunwa da kuncin rayuwa ga marayu ga zaware ga 'yan gudun hijira ga tashi ga da muke fama da su a cikin kasar mu Najeriya amma yanzu saboda rashin adalci a ce za a gina mataimakin shugaban kasa gida na wannan makudan kuɗi ba sa diba irin halin talaka suke ciki ubangiji Allah shi kyauta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Radio Tehran muna murna da ba mu iko da kuke muna magana a cikin tashar taku. Muna jin daɗi mu ne uwayen yara waɗanda aka kama bisa kan aikin su. Mun gode ma Abdulrahman Chani kwarai kwarai Allah shi kama mishi. Fatima Mudi ce daga Agaras wanda aka kama yara na ni akwai ɗana wanda yake cikin gidan kaso na Niamey. Mun yi murna da haka Allah shi kama mishi Ubangiji ya rika mishi kuma. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biyo radio musulunci da ke iran da farko dai suna na malam kabiru da ke nan marayi dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar to alhamdulillahi yau ra'ayina na yau dangane da abin da ya shahi kasashen kasan mu ta nijar da ta sahun mali da burkina dan hita daga wannan kungiya saboda ni a ra'ayina ban ga amfani ba shigar su gashi nan dalilin shigar mu ecowas ga abin da ta kawo mamu babu wani amfani babu wani alkhairin da ke ciki saboda haka duk lokacin da ka shiga wani abu shi kenan ba a tausan talaka ba a tausan 'yan kasa ba a tausan yara kanana ba a tausan tsohi ba a tausan marayu ba a tausan kai hatta 'yan gudun hijira da ke akwai ba a tausan ma waɗanda ke kwanciyar likita ma ga su nan ba abin da ya sha musu kai kawai ra'ayinsu ne in sun ga dama in su sun rayu kowa ma ya mutu ba kasa ba ma duk duniya ta mutu in sun su rayu ina umarnin ma shiga irin wani kungiyoyi na gode magana malam kabiru daga nan marayi dan gudu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar salamu alaikum sashin hausa na radio iran mai muku magana alkasum ne a gada yasi jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan ziyarar aiki wanda wa'ansu jami'an kasar rasha suka kama hafsan sojin kasa salisu modi to gaskiya wannan ziyara mu mun ji daɗin ta kwarai da gaske saboda yanzu ne muka tabbatar da cewa ƙasar mu ta samu abin da ake ce mu inci ba wai na takarda ba na zahiri zahiri saboda gaskiya mu kowa yake bibiya lamuran mu ya san da cewa yanzu ne aka samu inci ina mu ina da ma'amala da kasar rasha yan siyasan mu baya yiwa su yi tunanin ma wannan ma'amala da kasar rasha saboda kote kasar faransa tana sa musu ido to kenan kaga wannan kamun liddayi wanda eh, jami'an kasa ta nijar suke yi muna musu addu'a su ci gaba kuma ba rasha ba kawai duk abokan hulɗa wanda za su sa ƙasar mu su kama mana ci gaba kofa a buɗe take kuma ƙasar Nijar tana da abin da za ta hulɗa da wa'ansu ƙasashe. To da fatan dai sakonnin sun isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su ina ga kuma da kane ma zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na mu koyi harshen Farisanci.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 bayani dangane da wasu yankuna da ke cikin jamhuriyar musulunci ta iran waɗanda suka keɓanto da wani yanayi na musamman wanda kuma muhammad kamar da muka sani ɗaya ne daga cikin ƙasashen waje da suke koyan harshen farisanci da adabinsa a jami'ar tehran akan haka abokinsa muhammad ya ba shi labari dangane da wasu yankuna na iran bayan da ya kammala yi masa bayani dangane da wasu yankuna da suke da fako a cikin iran ɗin a cikin darasinmu da ya gabata idan ana tare mu da dala ubangiji za a ci da tattaunawa tasu ta kasance amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. کویر پکو حیوان دبه حیوانات دبوبی آنها زندگی می کنند سو سنا مرکز تعداد، عددی، تعداد عددی تعداد کمی عددی کدن گیاه سرو وجود دارد اکویشی اطراف گفی اطراف کویر گفن فکو مار مچیجی شطور راقومی پس کنا مردم متنی آنها دارند سو سنادا. آنها هستند سو سونه روستا قوی روستاها قویکا کشاورز منومی کشاورزان منوما انجام ایوتروا انجام کارها ایوتر دا آنها استفاده می کنند سو سناین امپانی شهر گری شهرها گرورو بزرگ بابا خیلی قره فقط کوی کرمان لردن کرمان یزد lardin Yazd. Esfahan. Lardin Esfahan. Rusta. Ƙauye. Rustaha. Ƙauyuka. Ob. Ruwa. Az Daga ina? Anha mi avarand. Su suke kawowa. Rah. Hanya. راه هنیوی در قدیم از دا زیر کرکشن زیر زمین کرکشن قصا آنها درست می کردند سو سن کسن چه سنایین برای دومین چه می آنها میگویند سو سنا چوا قنات ریجوی. کشاورزی نوما آنها کشاورزی می کنند سو سنای نوما درست است هکنی هوا اسکا گرم Mai zafi. Horses. Busashe. Kyam. Kaɗan. Tufa Iska da ke tafi da guguwa. Tufa ne Guguwa mai ƙarfi. Memori. Aikin gini. Jolebe. Mai ƙayatarwa. چند وسو فیلم پیم من ام نی نگنی خانه گیده خانه ها گمبدی گدا جنگ لکه قشنگ میکاو در کویر چه حیواناتی زندگی می کنند؟ waɗanne دبوبی نه سکی رایوا از کن پاکو در مرکز کویر تعداد کمی حیوان و گیاه وجود دارد. اکوی دبوبی da سره kaɗan a cikin faƙo اما اطراف آن حیواناتی مثل شتر و مار وجود دارد. اما akwai wasu dabbobi kamar raƙumi da maciji. پس مردم اطراف کویر شطور دارند؟ کنن متنه سنا در رقم اتکن فقو؟ بله در روستاهای اطراف کویر کشاورزان برای انجام کارهای خود از شطور استفاده می کنند ای اکاوکا دکی چکن فقو منومه. suna yin amfani da raƙuma wajen gudanar da ayyukansu. شهرهای اطراف کویر بزرگ هستند؟ گرورون دکی چکین پاکان من یعنی؟ نه این شهرها خیلی بزرگ نیستند فقط کرمان، یزد و اصفهان بزرگ هستند آه, آه. waɗannan garuruwa با manya manyan garuruwan کرمان، یزد و اصفهان نه. مردم این شهرها و روستاها از کجا آب می آورند؟ متنان waɗannan garuruwa da ƙauyuka daga ina suke samo در قدیم آنها در زیر زمین راههایی برای آب درست می کردند. از زمان داده سنا گنا هنگوی اکرکشن قسا به این راه ها چه میگویند؟ که چه ما ودنن هنگوی اسم این راه ها قنات است با آب قنات کشاورزی هم می کنند سونن ودنن هنگوی ریجوین کرکشن قسا سنا ین امپانی در روان ریجوین وزن yin نومه. فکر می کنم زندگی نزدیک کویر سخت است. اینا گنن رایوا اکوسه ده فقو ناده وحله. بله، درست است. هوای گرم و خشک، آب کم و طوفان شن. ای هکنی. یعنی اسکا ناده زفی کما بوسشه. ده قرنچن روا ده اسکر گوگوا. اما معماری کویر خیلی جالب است. من چند فیلم در مورد معماری در کویر دیدم. اما ایوکن گنه گنه افاقو ندقای تروا نکلی وسو پناپنه دنگنه دا ید ایوکن گنه گنه سکه از کنفقو بله خانه های آنجا گمبدی و خیلی قشنگ است ای گیرجن دکه چنگ na yambu ne kuma masu kyau sosai To ta jama'a masu saurare don ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah ya kai mu a mako na gaba za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasin da fatan za a kasance tare da mu to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne abdullahi salihu katsina ke muku mata alheri a kasance tare da mu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 madalla a Najeriya bayan harin da sojoji suka kai bisa kuskure kan fararen hula da suke taron maulidi a jihar Kaduna cikin ƙauyen Turumbiri a ranar uku ga watan Disamban nan wanda ya sanadin mutuwar gwamman mutane bayanai na cigaba da fitowa kan irin waɗannan harhare da sojojin Najeriya suka kai a 'yan shekarun nan. masana harkokin tsaro dai a najeriya dama sun daɗe suna sukar irin sakacin da ake samu a yaƙi da 'yan boko haram a arewa maso gabashin ƙasar da kuma 'yan tada kayar baya galibi a arewa maso yamma da ke ritsawa da rayukan fararen hula waɗanda ba su ji ba su gani ba lamarin ya kuma faru ne da misalin karfe tara na dare a ranar lahadi tuni dai shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bayar da umarnin gudanar da bincike kan yadda lamarin ya faru inda ya ce abin takaici ne shugaban sojojin ƙasa na najeriya da fitanar janar tayyar lagbaja ya kai ziyara ƙauyen na tudun biri da safiyar talata shugaban sojin ya kuma nuna rashin jin daɗin sa kan yadda lamarin ya faru inda ya ce tuni suka soma gudanar da bincike kan lamarin bayan amsa cewa an kai harin ne bisa kuskure cikin dai waɗanda harin ya ritsa da su har da ƙananan yara da kuma mata masana harkar tsaro da dama dai a najeriya na ganin rashin ɗaukar mataki akan irin wannan sakacin na taka rawa wajen hana aukuwar irin wannan lamarin to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gaito mana da menjo yahaya shinko mai ritaya masanin harkokin tsaro a tarayyar ta najeriya ga kuma yadda hirar tamu ta kasance sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin al'amari ne wanda duk wanda ya ji shi kuma musamman ya ga yadda abin ya faru zai kaɗu kware saboda akwai mamaki a ce sojojin da ke da kwarewa kuma ake sa ran koyaushe da suka yi wani al'amari wanda za a ce na tabbatar da tsaro ne za a samu nasara a kai sai gashi daga bangaren su ne aka samu irin wannan abin da suka kira kuskure kuma a gaskiya fi sabilillahi wannan bai yi kama da kuskuren da hankali zai dauka hakanan kawai ba ah, to mezo kamar idan aka kalli shi wannan yanki da lamarin ya faru kamar an bayyana shi a matsayin yanki wanda yake fuskantar 'yan da kayar baya shin kamar barazanar ta kai a iya yin amfani da jirgi a kai irin wannan hari ai shi wannan jirgi dama kusan ana iya amfani da shi a duk inda aka sami tabbacin da bayanai na sirri cewa lallai lallai wanda ke wannan wuri ke gudanar da wani al'amari yan ta'adda ne to amma ayyana wannan wuri akan cewa wai yanki ne na ta'adda wannan kuma ba gaskiya ba ne dalili na na cewa ba gaskiya ba ne ai ba a taɓa fitowa aka ce jama'a yi wannan yankin kuma wanda suke ciki su fita ba dole da aka sani yan ta'adda suna kazar kazar su suna bi wannan yankin kuma suna zuwa inda za su je su yi abubuwan da za su yi kar mu manta ai akwai wuraren da mun gani a fayafin gidan da ke yawo yana kara da kafafen sada zumunta ne za ga sojojin ne sun zauna amma da 'yan ta'addan har su suke cewa ga hanyar da 'yan ta'addan nan za su bi ka a ce za a tare su to shi ana sanin inda 'yan ta'addan da suke bi ba yanda za a yi a ce an samu mutanen da suke taro wanda yake ga ko sun sa ga fitulu sun kunna ba abu a boye ba kuma ana gani tun da rana ana shirye-shirye nan ko ana bi hanyar da za a je sannan a ce an yi riga amma an ce wannan yanki ne na ta'adda wannan wani abu ne da za a bujiro da shi wanda ke kuma dole sai a fito da shi a rubuce mutane sun gani sannan za su gabata in aka ce yake ga da ta'adda a ana ai za a faɗa kowa ya kauce daga wurin saboda gudun barazana da za a iya yi mai ko kuma in an kawo hari don a yaƙi ta'adda na abin da zai same shi a matukar ba a samar da wannan matakin ba ko ba a faɗi wannan a ayyana wannan yankin a matsayin haka ba babu dalilin da yanzu za a dinga tashi da cewa 'yan ta'adda. shin za a cewa kamar eh, najeriya rundunonin ta haka ba su da irin fasahar da za su iya ganewa takamaimai Eh, a kan menene za su iya kai hari a daidai wannan lokacin na tantancewa sun waɗannan mutane ne masu ɗauke da makamai ko kuma fararen hula ne haka wannan abu gaskiya akwai ɗaura kai domin ai duk hari kafin a kai shi ya kamata a ce an samu bayanai na sirri kuma an tabbatar an tantance wannan bayanin ba kawai daga an ga taron mutane ba sai a sa rai kawai cewa yan ta'adda ne kawai a je a kai musu farmaki ba dan a tabbata inda akwai bayanai na sirri yadda shi jirgin ya samu ya hau saman ya gano kamata ya a tada wa'yansu daga cikin masu neman bayanan sirrin su je su tantance su tabbatar shi menene kafin a ce a kai wannan irin hali zai yiwu kawai akwai sakaci ne domin ba yadda za a ce na'urori eh, da ba wayansu kwararru ko kuma hanyar da za a bi a tantance bayani kafin a kai farmaki akan irin wannan wuri gaskiya akwai sakaci. a nawa gani mene kamata a riga yi don saboda aka kauce ma irin waɗannan abubuwan. sai daga bangaren su su ma'aikatan kamata ya yi su san duk wanda ake ba dama irin wannan da fatse ne da cikin hankalinsa domin al'amari na eh, kula da rayukan jama'a ba abu ne wanda za a sace shi sakaka haka ba kamar da kuke faɗi ba yau aka da yin irin wannan abu ba kuma tun sun ake yi shi sai su hukumomin nan sai za su je su yi bincike in sun yi bincike ba a taba jin inda suka fito da sakamakon binciken suka ayyana cewa a'a kuskuren na'ura ce ba wurin da aka nufi da hari ba ko kuma a'a wanda yake da alhakin ya sarrafa na'urar baya cikin hankalinsa ko kuma ya samu wata matsala ne to in babu irin wannan sakamako babu dalilin da yanzu za a sake ɗauka a yadda da su cewa kuskure ne na ɗaya kenan na biyu rashin in an yi binciken a hukunta wanda ya yi irin wannan kuskure mutumin da ake sa ko da rayuwa ɗaya ce ya kare ta ɗan ƙasa sai da shi kuma shi ne ya sanadiyar salwatar da ita la adadin haka ko ba komai dole jama'a za su tsara su jona irin mataki aka ɗauka sannan da su kuma yadda abin ya shafa ba shari'a ta tare da bayan afkuwar wannan lamarin da farko rundunar sojin saman najeriya ita nata bangaren ta ce eh, ba ita ta kai harin kan mutanen su waɗanda masu taron maulidi ba daga bisani kuma sai rundunar sojin ƙasa ta amince cewa an kai harin ne bisa kuskure eh, shin kamar muke ka irin wannan sabanin haka tsakanin irin waɗannan rundunonin kan sama ita ma tana da sashen kula da jiragen sama da ita ma da duk abin da ya shafi irin yaki ta sama to bayan an kirkiri sojan sama kuma to kuma an kirkire su ne don su rika taimaka ma su sojan kasa ma'ana ko hari za su kai a wani wuri su sojan sama sai sun buƙaci sanar da hukumomin sojan kasa cewa wuri kaza akwai wani abu wanda ya faruwa kuma sojan kasa ne ma ya kamata su kira su ce ku je ku kai hari a wani wuri kaza irin wannan to in ya kasance irin wannan yanayi ne wanda su sojojin kasar sun tanadi urori na'urori su irin wannan jirgi mara matuki kamata ya ji inda za su cilla shi sararin samaniya ya zama to cewa sojojin saman nan suna da masaniya kuma suna da sanar da su cewa ga inda za mu kai wannan hari in ya so in akwai taimako da za su yi musu za su yi musu domin aka wani abin da aka sakaka to hatta yan ta'adda suna iya samun dama su samu na'urori wanda za su iya sa wa jirgi mai tashi da kansa ya je ya bannan da za a rasa waye ma'ana dai kenan dole ne su samu sahalewa da yardan junan su su rika yin aikin su a tare wato a samu sinadi ba kamar yadda yanzu muka gani cewa babu daidaito ba wannan ma ba su san an kai ba wannan su kuma sun zo da kansu sun ayyana cewa su ne suka kai. To daga karshe mejo masana harkokin tsaro irin ku sun daɗe da suna sukar irin sakacin da ake samu a yakin da aka jima ana yi dama da Boko Haram arewa maso gabashin Najeriya sai kuma 'yan tada kayar baya galibi a arewa maso yamma. shin ana gani yanzu menene mafita na kawo karshen ire-iren waɗannan ayyukan da kowane lokaci kusan ake bayyana su da cewa kuskure ai abin kawai shine gaba ɗaya a aikin nan bai ɗaya a yi shi a gama kowa ya huta bai yiwuwa a ce shekara da shekaru kullum fitar da kuɗi ake ana kasafin kuɗi yanzu in ka ga adadin kuɗi tiriliyan da aka ce za a yi na kasafin shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu din nan a bangaren tsaro za ka yi mamaki amma a ƙarshe kuma a wanye wannan shekarar ta shuɗe ba iya magance wayannan matsaloli na tsaro ba gaskiya al'amari ne wanda yake yana samun rashin kula daga shugabanninmu saboda su ba su abin yake samu ba ba su ya dama ba wanda ya dame su kawai shine shahodiyar ya za a gyara fadar shugaban kasa fadar mataimakin shugaban kasa motocin da za su hau maimakon talakar da shi ne ya ba ku wannan amana kuma ya kamata a ce an tsara lafiyarsa da dukiyarsa ko ba ku ba shi komai a mai da hankali a yaka wannan gaskiya fi sabilillahi ne kawai matsalar in za su mai da hankali a yakin nan a yi shi a gama an za a yakin nan da yan bindiga daga karshe ai ba za mu a samu wani wanda za a ce a sake da wani makami kan ya je sama ya banna a kai ba amma sun ki mai da hankali a kai saboda wasu biyan bukatu nasu. kuma masu sauraron mu da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman bakon namu a cikin shirin manjo yahya shin taya ritaya masanin harkokin tsaro daga tarayyar Najeriya. A nan ne Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. nan zamu kai gari sai Allah kuma can anjima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin wani lokacin mu kowa da kowa ne nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya